بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا cikin littafin muktasar Khalil muna shahi na ko 239 muna inda shi wa Khalil muna cikin babin yamini inda malam yake cewa la'in junna ko ba shi na ba wato wannan bai faɗi ba ba a hukuntawa da cewa ya faɗi in junna ya an ka haukatar da shi wanda ya ce wallahi wani ina biyan ka zuwa lokaci kaza kamin lokaci kaza ɗin nan sai ya haukata ko hankali ne ya su tuntu ko an ka somar da shi to amma da ya haukace din nan ko ya samu igma'i wadda fa'ala hakimu sai alƙali ya ɗauki abin ga da yake zai biya sai ya biya mai kamar ko hakimin garinsu ko alƙalin garinsu ko wani shugaban jama'a na garinsu sai biya mai eh? ban ji ba kwarai ku wani kaɗan don kaji an ambaci hakimin garinsu wannan babu komi uba na ya biya mishi dama an hasan uban ya biya mishi wani hmm, mutum ka jiya takwar hmm. wa in lam ya dafa faƙaulani to in ci alƙali biya hakkin nan ga shi wanga da ya haukace ba Allah ya saya falka muna tare da kuwa shi ya faɗi sai ya kafara ko ko bai kafara ana ɗaukar wagga hauka ta zan uzuri to shi na malamai sun kai baki ya faɗi wa bi adami qada'i fi gadin fi al-aqal yanaka gadan yawm al-jum'ati yace wa ne sai yace da kudin ha yanzu yace a wa ne ai wala muna nan sani kuma yau wasu rana muke sai ce yau muna narba ashe talata na muna narba ashe talata na muna tare da kuwa to in an ce gadan au ba da gadi in narba na an ka ce gadan ashe alhamis na sai ce wato wala ina biyan ka gobe ranar juma'a ranar narba na haika maganar da don adaita gobe juma'a a su gobe alhamis ko ba haka ba shi kenan ko da ya daga ya can sai tuna da sai ah ka ko da nake mawa ne ina biya ne gobe a ce gobe alhamis ta ba juma'a sai kiri a sai juma'a sai ya kai mai kuɗi sai ya amsa ya sa alji sai kika zuwa kafara eh, eh. la kada yanda ka gadan yawmul juma'ati walaysa huwa ko ba laysa huwa ashe ba ba ita ba ashe gobe alamin na saboda biyan haƙin yara ta ga gadin bai rata ga juma'a ba inda cewa ban biyan ina biyan ka amma sai ranar juma'a amma inda ya ce gobe to biya yara ce ga gadi eh, gadi eh eh ba ta alamin ah, ko na ba ba ba mu ya sahara eh la in qaba qablahu gashi na shi banda inda ya biya shi gabanin juma'a ta zo awo bai ɗaukar tsaye bi khilahi la'akulannahu wani da an ka an ka cewa ne shiga abinci ce wallahi abincin ga ranar juma'a wallahi zan cin shi duk wallahi zan cin shi da yawmul juma'ati to sai cin shi yau to na sai shi ka fara tun da bai bari har ranar juma'a ba shi wannan ciyara ta gaine wala in ba bihi ardan yace wa na bashi na da ka biyan karɗa yanzu ka biya ni ba yace wa na wala ina biyan ka da ya sa lokaci ko bai sa lokaci ba sai to bai da kuɗi sai ka mai wata haja ya sayi to an ka ci bai faɗi ba sai an haja nan da ya biya ki da ita ya kuɓuta daga rantsuwa ta sai in ya za hajan nan ba ta biyan waɗancan kuɗi ya san shi ta in ba ta bi waɗancan kuɗi ya san shi ta ya biya shi to sai ta zo kafara wa barra ya kubuta in gaba bi a wakili ta ƙado. mutum na rantsuwa ce wallahi wani ina biyan ka zuwa lokaci kaza kamin lokacin ne sai zan bayyana ya ya to amma yana da wakili ne wanda in yana bin bashi shi kan so mai bashi in ana bi ne bashi wakilin nana iya wakilta ta yi biya bashi to sai wakilin ga ɗauki kuɗin ga sai sai kai to wancan mai rantsuwa yana biya ya kubuta muna tare da kuwa bari mu jiya bari ka jiya aw bin ko ko in wakili mafawadi ya biya mai wanda ya fawala lamu al'amura ne ko mijina yi ga matsala ce ya an ce matsalar wani ta an kace an gawa ne shi kenan to in ya biya ba ya kubuta zai ka fara wahal abin tambaya hamma shin baya haka wakilu bai'atin wakilin sha'anin gona na biya ya zama mutum bai fara wanda ka wakilta ga harkar gonanka ko wanda ka ɗaure gidanka ya so maka naman miya ya so ma ni sauransu in ya biya shi shi kenan ko ku a a akwai shi in ya bai yi ba sai in hakimi ya tunkuɗa kuɗin nan alƙalin garinku ko sarkin garinku ko hakiminku au in dubal hakimu sai ya arasa hakimi amma ya akwai hakimi shi gabai ban uwan gabai biya bai zama fili ba wa alaihi la kasam gare mai malamai sun ka tayi tawilani an yi bayani su ba tarabbi na ba tawili na wa bari'a ko ba shi na ba sula hakimi in lam haƙaƙa jawrahu amma ya kubuta shi wanda ya rantsuwa ce billahi la ilaha illa wa ina gina kayanka wanda ya rantsuwa zai ba bainan sai ya dauki kudin ga sai kai alƙali ya kai masarkin gano su shiga sunan na wani na to shi mai rantsuwa ga dace na biya in yabba alƙa in yabba sarkin hakimi ya kubuta amma in bai tabbatar da azalimi na ba aw hakimi eh hakimi azalimin an kaba ba kutu ba kafara zali don ba biya ba wa in ko zan mutumin kirki na barra ina misalin inda ya kubuta ka jama'atul muslimina in shirihum kamar yake to jama'a yake na aminci na rantsuwa yana ba ni kuɗi ne ku sai daga kuɗin zaman kai mahakim muna tare da kuwa وله يوم وليلة في رأس شهر أو عند رأسه أو إذا استهل يا سام يوم وليلة يني ددري inda ya rantsuwa ce la'aƙadiyan naka haƙaka wallahi ina biyan ka haƙinka fi ra'asi shaharin da kan wata mu muna ta farkon wata ku to in mutu yake yana biyan mutum haƙƙi ne farkon wata to in watan ne yake yana damar mun wa lati in sun ta shuɗe sannan ya biya ya kubuta bai kafara bai faɗi ba ko kuma la'aqadiyan naka in inda ra'asihi gunkan wata wala hu yawmun wa lailatin muna tare da kuwa ko kuma la'aqadiyannaka na ta stahalla aw ta halla in wata ya fita sun shi ma yana da yamu lailatu aw ila ramadana au ko kuma sai ina biyan kakin ka zuwa ga ramadana au lissi ko ko ina ramadana fita, to amma nan lalihi to a sha'banu in ramadana ya in sha'abana ya ƙari ba sai ramadana ya haita ba in kace ila ramadana da sha'abana ya ƙari in kabari an sayo mu lailatun kana kafara wadda bi hamli sawbin ko bi jalina wa bi jahli kaba qaba'an aw imamatan fi albasuhu an ka cewa ne ga riga ka ce wata riga ga billahi la zila ilaha illa huwa ban dar mata wanga ta goma fashi an ka matsa an ka cewa ne kakkai haka ai ka san wani tsakanin kurji ba sai ce to shikenan akai matela an kai mace da marmakon tagoba sai an ka kama ta yi aka ce ma yar gaba falmarai awo ko an ko an kai mai irin tagoba aka sarar a sha iska banga sai sai zuwa kawara mallan aro ko ku an ka tare ita ce to dama ban da ban da rawani a ta amik ita a misa mai rawani aka misa mai rawani sai na dalke ne <laughs> sai ce ka fara fi la albasu inda ke ban dan mashi la yan karihahu bi riqihi amma ta sa ya shi shi ta da kyat <laughs> yake bilal la ilaha illa ba ta gwa mun kuma dan mata sai an ka ce an ka buɗe ta an ka yi mata amince a ah sai yasa an ka ce lahiya an ka ce tabbon nan da kai su faɗa in ce kai ashe tabbon gare ko ɗazu dai a shi hawar kyau to wannan bai ka fara saboda abin da ya sa ya ranke ne kuma sai don kunci nai ya matsi wala wada'ahu ala farjihi eh jini ai magana wala wada'ahu ala farjihi Hmm. haka nan ko bai kafara don ya azahi ya tare gaba gare shi ya ya sitira babu kafara gare shi wa bi duhulihi min babin guyira fi la adkhuluhu gida na ya taho ya taho sai ce gidan wa nan an kace gidan zaiduna sai shiga sai ya shiga sai ya hito kai wai mira shi ga take da zahiri lillahi la ilaha illa ban kuma shi ya gidan ga sai an ka tazo an ka buɗa shi an ka mai tagogi ko ina an ka shiga sai iska waɗannan sai shiga sai an ka ce ka ma akwai sai gidan wani gida an ka ce ai gidan zai nuna wanda ka rantsi ba kuma shiga to sai ta zo ka fara in lam ya kara amma in ba in bai kamaci gidan ba ba gidan in lam ya kara in bai kamaci gidan ga ba da bi kuncin da gare shi ashe da ya tezai shiga da kai kuwata mace eh, ya shige eh, eh, da sai da ɗauki ciki wa bi qiyamihi ala zahrihi ya faɗi. yake yace wallahi bai gidan ga sai dai an ka azan tsani sai hau sama bai ne ko a ga sai hau sama a zanga gidan wana gidan wana wannan mai gidan na ƙasa shi da sama yana da mai faifai wa bi muku tara hila a da fulani baitan nace gidan wani to an kace wani da ina ake ce gidan wani nake an kace ana nan kulli amshi mun wani yace to billahi la ilaha illa gida inda na wannan ban kuma shiga kai ana nan sai ba gidan sai ta amshi gidan haya yana cikin ran sai shiga yanka ce an kace an kace ba kai na kace ba kace eh, to an ga ya ansa to haya da ya amsa ba biyan kuɗin haya ka wa an da umarnin gida sai sai ka fara in ya rantsa ba ya gidan wa da yake gidan gida yake haya ka fara ya kai don mi don manfa'a ta shi tashi wata muna tare da ku wa ya akalin min waladin da fa'alahu mahluhu alaihi in lam alam ake inda abincin na ban ko ci ne wannan ana nan sai ga yaro da ko mace ko masa ko kosai sai ce yaro sai tafi gani sai ce kayan gani sai ba sai ya ɗiba ya gunta ya sa baka ce kai amma kosan ga ya daɗi sai aka ce ka zuwa ka fara ni aka ce ɗan wane na kuma kosa ne ke bai in ka in lamai alam wa in lamai alam da bai sani ba na da balle ya sani mala yayin kura da gai in kana nabqatu alaihi nabqatuhu alaihi amma in shi da tikan wanda ada dan shi da dan shi ka ci sai amma in yaron gidan wani yake wani ka ci sai don ya bashi to nan bai kafara eh don ba da wani wancan da ba wato kana kai kayan nisa kenan mala ya nisa Allahu akbar mu ta ko a wani to darar zai da kuka wuce ke wala huwa ma wala latum ku rubuta mai darar mhm. eh wasa na tafi hini a anan da yau bil kalami na sun kusa kwana abadan ah. ila wa kallamahu al ayama hmm. saka ma'ainihin alkhairinsa kamin gabatar da wanda zai yi addu'a